Well, a gaskiya shi ne har yanzu sojojin Najeriya suna nan suna kara shi yunkuri suna kan bincike bincike a cikin wannan dajin neman yaran yayan a Najeriya. A gaskiya har yanzu ba mu samu rahoto daga su akan cewar sun ga wa'annan yaran kamar da ake faɗa a wani ruwa. Amma dai a yau da safe na san shugaban kasa ya kara sojoji kusan da ah, zuwa wannan wurin kusan dubu biyar don su je su ingiza su taimaka cikin wannan aikin da ake na don samu a ceto wannan yan omu ya yan najeriya eh, saboda haka wannan aiki a gaskiya shine a gaskiya shine ba zan yi tabbatar maka da ita ba because wannan magana da yamma da ta hito kuma ina kokari samu samu mutane da suke can suke a kasa suna aiki na tabbatar da shi na samu na alkawari zan gaya musu Alhamdulillah. To amma da yanzu um, don duniya ta san cewa ana cigaba da wannan kokari um, a ina ake game da kokarin samo innan 'yan mata din aikin nan ana cigaba gaba da yansa ne tsakanin sojan Najeriya da sojojin kasashen waje? Kwarai ana cin gaba da wannan aikin domin bayan aka dawo da wannan aka dawo da wannan taron da aka yi a Faransa shugaban kasa ya kakkafa waɗansu sassan aiki kuma a yanzu haka kasashen da suke boda da yan najeriya da najeriya sun yi alkawari kuma sun ci za su kawo battalion guda-guda domin a hada gwiwa a kare wancan gefen sannan a nan ne sojojin najeriya suna amfani da na'urorin jirgin sama da karfinsu da dabarun sojan kasa da sauransu har yanzu suna cikin wannan dajin har yanzu suna cikin wannan angon nan suna aiki. Mm-hmm. To ya batun can Chipok din nan domin ji mutane na cewa uh, kamar mutanen Chipok suna jin gwamnatin tarayya ba ta kula da su akwai mutanen gwamnatin tarayya da suke zuwa suna ganawa suna magana da iyayen yaran nan da ke can Chipok. Eh ko kwanakin baya shugaban kasa ya sa su ya sa su shugaban 'yan sanda shugaban sojojin eh, Eh, gaba ɗayansu wato da na eh, mayakan ruwa da na sama da yan sauransu sun tafi wannan wurin mhm. sun tafi sun sadu da jama'an da za su iya sadu da su amma damar su ne su iyayen da hankali sun fi su fito don su gana da waɗannan manyan da suka tafi. Me yasa? Ba wai don ba a je ba amma suna ko tsoro suke ji ko kuma dai ba sa son su ba da haɗin kai amma musamman abin da aka ji shine suka ce yayansu da suka gudo sun dawo suna son su ainihin abin da ya faru shine shi shugaba ya ce duk abin da za a yi a kawo a samu cewar an samu wayannan yayan najeriya nan da an ka su shine ya fi fifi kokare shi ko da shike Eh, zuwa chibok eh, bai ce ba zai taɓa zuwa eh, chibok ba bai ce ba zai je ba bai ce kuma kar wani ya je ba especially a tsakanin manya-manyan gwamnati so ana nan ya riga ya tura mutane wanda suke ba shi sakamakon abin da ke fara kowane rana safe da rana ana mitin ana kuma karɓar rahoto sakamakon abin da ke faruwa nan yanzu ya ce duk abin da zai iya yi da neman haɗin kai da gwiwa na sauran kasashen afirka da na duniya gaba ɗaya da haɗin kai 'yan najeriya domin a samu a samu a sha gaban wannan damuwan shi ne mafi ko kuma ya sa kai yana wannan mhm. abin da zan tabbatar maka da su shine akan aika da musu da sako da sakonnin cewar su sani cewa duk 'yan najeriya da gwamnatin najeriya gaba daya suna tare da su iyayen suna tare da kuma na yaran a cikin wannan halin da aka samu kanmu.